السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi tara ga watan safar hajjar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara dare da 28 ga watan Oktoba. shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kisan na ɗari biyu da saba'in da bakwai. daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sahihu muslim na al'imam abulhussein muslim bin al-hajjaj allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi Allah madaukakin sarki ya gafarta wa malam idan gwa su manta ba har yanzu muna karkashin kitabar tahara littafin da ke bayani dangane da abin da ya shafi tsarki mun shiga babin da ke magana kan wulugul kalbi lallage da shi kare zai yi a cikin kwano ƙwarya baho bokiti kofi ko ma ne inda ya sha ko ya ci ko ya latsa jikinka ne ko ku tufafinka to sai ka wanke wannan wuri su bakwai an gano wannan da kyau ko sai ka wanke wannan wuri su bakwai to mun fara jin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan wannan matsala a karatun da ya gabata lokaci ya ƙure za mu tashi kan hadisin da al'imam muslim ya ce haddasana muhammad bin rafi'in na haddasana abdurrazzaqi Haddasa na ma'marun an hammam bin munabbihin qala هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولق الكلب فيه أن يغسله سبع مرات هنا حديث الإمام مسلم يا سامي شدقاء malamin shi muhammadu ɗan rafi'in daga abdurrazzak shi kuma daga ma'amar daga hammam ɗan munabbihin ya ce wannan hadisin shine hadisin da abu huraira ya karantar da mu daga muhammadu manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fadakara a hadisa sai ya koro hadisai daban-daban daban da ya ji daga annabi min ha daga cikin waɗannan hadisai wa ƙala sai ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ƙahoro ina'i ahadikum tsarkake kwano ko ƙoƙo ko bokiti ko koma menene na amfanin ɗaya daga cikinku idza walagha fihi alkalb idan kare ya lallage a cikin shi ay yaghsilahu sab'a marratin to ya wanke wannan abu so bakwai an gano wannan da kyau ku to mun ji menene alwuluk kuma mun san menene alkalb haka to amma da yace ay yaghsilahu sab'a marratin ko mun san menene alghaslu to cewa da aka yi a maratin a cikin hadisan to shi ne abin da ya kamata mu tsaya mu tattauna bayanai akan shi Ƙauluhu qauluhu ay yaghsiluhu sab'a maratin a hadisin annabi ce lallai ya wanke wannan wuri su bakwai ta'addudul ghaflati khasin bi najasatil kalbi malam yace addada yawaita maimaita wanki har zuwa ribi bakwai ta wannan ya keɓance najasan kare ni. tare da cewa kamar yadda muka ambata a baya wasu malamai suna ganin ai wannan sha ko ci da kare zai yi a cikin kwano ko koko ko bokiti ko baho na ɗaya daga cikin ko ba na jasa ne sa ba wancan matsalolin da ke bakin shi na lalurorin can ne ake wankewa inda na jasa ne da ke nan fitsari ko kashi su ne min babi aula a wanke su wannan adadin kun gano wannan da kyau ko to amma sai aka ce ka wanke gwargwadon fitan kawai ba a faɗi so kaza ba amma saboda fitina da musiban da ke tattare da yamun kare ko danshin hancin kare ko wani abin da ke da alaƙa da kare aka ce ka wanke so bakwai an gano wannan da kyau ko shi ne mala ya ce ta'addudul ghaslat addada ko kuma yawaita adadin wanke wanda za a yi to wannan ya shafi kare ne kadai wala yuqasu alaihi ghayruhu ba za a yi kiyasin kare da wani ba sai ce kalhinziri kaman alade yanzu da alade zai ci ko ya sha a abin amfanin yau da kullun naka to ba za ka wanke su bakwai ba za ka wanke ne gwargwadon yadda za ka ce shi haka abin da ya shafi jaki haka duk sauran dabbobi babu wanda yake da wannan ka'ida da sharaɗi sai kare kaɗai li'annal ibadat mala ya ce domin kaga ibada duk sanda ta zuwa cikin shari'a tauƙifiyya ta wannan abu ne wanda dole ka ci birki ka tsaya a nan inda aka tsaye da kai ƙetarewa da shallakawa a shigo da wani abu ko a fitar da wani to ba wanda yake da wannan dama ko yanci sai sahibu shari'a an gane ba za ka ce to ai alada ma ga illan shi ga illan shi duk da waɗannan illolin da yake da mai abin dai bai shigo da shi ba an gane wannan kaga biri da zai ci ko ya sha a cikin kwanan ɗaya daga cikin ko ba inda a cikin shari'a aka ce a wanke su wannan adadin sai kari jama'ar annabi kuna ganewa Allah madaukin sarki ya ce make mu mala yace wa hazihi umurun la tudraku bir ra'yi wal qiyasi wannan al'amari da aka keɓance kare da wannan hukunci ko waɗannan dokoki to ba ka shigo da ra'ayi ko ƙiyasi a ciki ka ce to dabba ma ka ba ai ta da kare a'a walam ya tafi ghairil kalbi ta'addudul ghaflat mala yace babu wani daga cikin dabbobi wanda ba kare ba wanda aka ce a ta'addudul ghasli a addada ko a yawaita ko a maimaita wanki in ba shi ba Walhinziru, alade mazkurun fil Allah madaukin sarki ya ambace shi karara a cikin Alƙur'ani. wa maujudun fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma alade fa akwai shi a zamanin annabi Walam lam yarid ilhaqahu kuma babu dalilin da ya zo a shari'a cewa kutso da alade a cikin wannan fa najasatuhu غيره شي shi alade kamar najasar sauran dabbobin ne in ma najasar ne amma a ce a wanke su adadi bakwai to wannan kare ne kaɗai yake da wannan hukuncin al'umma annabi kun fahimci wannan da kyau to sai ce amma baqiyatun najasat wajibu fiha ghaflatan wahida sauran najasoshi kuwa abin da yake wajibi a kansu shine wanke ɗaya tilo Ta tazhabu bi ainin najasa wa asaruha wankin da zai kau da tsantsan najasar da kuma gurbinta idan najasan ja ce ka wanke tufafin haske wannan jan ya gushe idan koriya ce ka wanke haske wannan koran ya tafi idan fatsi-fatsi ne ma shi ma za ka wanke har sai wannan fatsin ya tafi daga tufafin ko inda ake gani ko ake shinshina aji da abin da ya kama da haka mala ya ce walau jawaza saba ko da ko ƙoƙarin wankewan zai wuce bakwai amma adadin a tsaya a bakwai to wannan kare ne sawa'una kana zalika fil ardi am thawbi aw am firashi awil awani abinda najasan ta taba shin kasa ne ko tufafi shin fida ne ko kuwa kayan amfanin yau da kullun ne kaman kore kwanuka baho bokiti kofuna salka da dai sauransu wa haza qaulul jumhur mala yace wannan shine fatawan mafi yawancin malamai da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da maganan annabi da ya ce idza asaba ihda kunna dam min alhaidi duk sanda ɗaya daga cikin mata tufafinta jinin haila ya shafe shi faltaqrisu to altaqris shine kama shi haka in ya bushe a mutsike shi mun kasan jini idan ya samu wuri to da dama yakan ɗan yi bambori haka to sai a ƙasa mai tsakanin ƙumba da ƙumba sai a mutsuke shi haka sun malitan zihahu bilma'i sai a yayyafa mai ruwa a wanke shi da shi sun malita sallifihi sai mai wannan tufafi sai ta salla da shi walam ya amurfihi ta'addudin ba yi umarni dangane da al'amarin shi cewa a wanke su bakwai ba walau aradahu labayyanahu da ce ana nufin a wanke su bakwai to da an yi bayanin haka malai ce kama fi hadisun wologi kamar yadda ya zo a cikin hadisin wologul kal wali annal maqasud izalatun najasa malai ce kamar yadda abin da ake nufi kau da najasan kawai famata zalat duk lokacin da najasan ta kaudu koda da wanki ɗaya ne zala hukumuha hukuncin najasan ya riga ya wuce an gane in har wanki ɗaya ya kauda duk wani asar na wannan najasar to hukunci ya ƙare amma shi kare ko da babu asar ɗin sai ka wanke so bakwai an gano wannan da kyau ku sai yasa kiwon kare bai da wani fa'ida sai dai ga ɗayan waɗanda annabi ya riga ya faɗa gadin gona gadin dabbobi da kiwo in ba waɗannan abubuwan ba kare na shuri kai na sauri kawai Allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ce nasfan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alal wulugi li'annahu huwal ghalib annabi yayi nasi qarara yi bayani a fili karar cewa wannan hukunci na lallagen kare ne iz annal kalb la yaj'alu bawluhu aw raji'ahu fil awani kaga fitsarin kare kaga kashin kare bai zuwa ya samu kwananka ko bokitinka bawanka ko salkanka ko kwatanniyanka ya fitsari a ciki kare ba yi ko ba zai zo ya samu daidai da fodin yara yi kashi a ciki ba kare baya yi kuna gane wannan amma yana lallage shi yasa aka faɗi hukuncin hukuncin lallagen shi ne wa ma kharaja makharajal ghalibi fala mafhuma lahu malai ce duk abin da ya zo a ka'ida na mafi rinjaye da ake bayani wannan la mafhuma lahu fatakunu najasatul kalbi amma li jami'i badanihi to sai ya zama ita najastuwan kare ya shafi jijjikin shi ne hazihi بهذه mazkura wa haza qaulul jumhur kana mafi yawancin malaman kare malamai sun ce abin da ya shafi yamun kare da kashin shi da fitsarin shi da danshin hancin shi da hawayen shi da kuma abin da ya shafi zufan jikin shi hukuncin su ɗaya ne an gano wannan da kyau ku shi za su ce la mafhuma lahu ba za a fahimci cewa wannan ya shafi lallagen ne kadai ba wasu abubuwan da ke da alaka da shi za su iya shigowa an gano wannan da kyau ku shi yasa idan a usulul fiqhi ka karanta mafahim zai taimake ka wajen fahimtar nassoshi da yawan gaske da ke cikin alkur'ani da sunna wa qalatul zahiriya ɗan zahiriya suka ce innal ghasl sab'an khassan bi najasatil wulugi suka ce a cin da dai nasti ya ce lallage ne to kar a shigo da danshin hancin kare ko zufan jikin shi kashin shi ko ko fitsarin shi a tsaya nan amma bauluhu aw rawsuhu aw damihi aw araqihi kasa'ir najasat su yan zahiriya suka ce kaga fitsarin kare ko kashin kare jinin kare ko zufan shi to daidai yake da sauran najasa ga magari qalan nawawi al-imam an-nawawi yace wa hadha muttajihun wannan abin lura ne wa huwa qawiyyun min ad dalil wannan magana na 'yan zahiriya magana ce mai ƙarfin gaske ta fuskan dalili واختاره الشوكاني محمد بن على الشوكاني يا زاب ونن مغانا قالوا سكتشي إن قوله إذا ولغ أو إذا شرب da annabi ya ce idan kare ya lallage ko ya sha abin sha a kwanan ɗaya daga cikinku ya dullo ala anna hadhal hukum la ya ta'addal wa logo wannan hukunci yana nuni akan ba zai tsallake sha ko lallage ba li'anna mafhumu sharti hujjatan indal aksarin malamin ya ce domin duk sanda mafhumu sharti ya zo to hujja ne a tsayi da abin akan wannan abin kadai wanda mafi yawancin malamai akan haka suke malam ya ce wa mafahumuhu annal hukuma laisa kazalika inda adamin sharti. mala ya ce amma mafhumul hukum ba daidai yake inda aka rasa sharaɗin ba wa kada a jabal hafiz iraƙe bi anna taqayyid an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lilwologe ƙayyade wanda annabi ya yi da cewa lallage kharaja maharajal ghalib za a fassara shi a mafi rinjayen abin da kare yake saurin yi ne an gane amma in dai yamin shi yana ɗauke da wannan musiba domin babu aula fitsarin shi da kashin shi haka sun babu aula waɗannan su shiga ciki mala ya ce la makarajar sharti wannan ba zai zama a makarajar sharti ba sai dai makarajar gali li'annal kilab innama taqsudul awani ghaliban litashriba minha aw ta'kul domin idan gaga kare ya tinkare wani baho ko kwano ko kwangiri ko kwatanniya ya faru wannan ne don ya sha abin da ke ciki ko ya ci abin da ke ciki la ta da'o arjulaha kare bai sa kafa a cikin kwano waye hafi ha ko ya sa hannun shi a ciki bai yi faƙayyada bilwulugi li'annal galiba min haliha sai aka ƙayyade wulugh saboda mafi rinjaye a halin kare baki yake karawa in gaga an kai ƙafa to akuya ne ko tinkiya haka amma kare ne yake kaiwa baki yake kaiwa wa mazhabul jumhur huwa al-ahwad fi hadhihi al-mas'ala mala yace mazhabin jumhur to shine abin da ya kamata a dauka akan wannan mas'ala cewa wulogul kalbi shi kada yake da wannan hukunci ba wai sauran al'amarin ɓangarorin kare ba wallahu alam mala ce allah madaukin sarki shine mafi sani al'imam muslim ya ce حدثنا عبيد الله kala معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي sami a مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولق الكلب في الإناء اغسلوه سبع مرات wa afiruhu samina bitura wani hadisi al'imam muslim ya same shi daga ubaidillahi dan mu'az shi kuma daga mahaifinshi shi mu'az ya ce shu'uba ya karantar da shi daga abu tayyah abu ya ce ya ji mutsarrif ɗan abdullahi yana karantar da su hadisin da ya samu daga ibn al-mughaffal yace lalle annabi ya umarce su bi qatlil kilabi da kashe duk inda karnuka suke duk inda su ga kare annabi yace kai ya kai labari su kashe shi sun makala bayan wancan hukuncin da annabi ya bayar na duk inda kare yake a kashe shi daga baya sai canza hukunci yace ce ma baluhum wa balul kilab ya ce daga yau ba abin da ya haɗa ku da karnuka ku kyale su hukuncin farko a musulunci duk inda kai karo da kare to kai kai labari daga baya sai annabi ya ɗauke wannan hukuncin ya hana kashe karnukan sun mara fil kalbi saidi sai annabi ya rangwame cewa mutum zai iya mallakan kare amma na farauta wa kalbil ganam sai kare wanda za ka riƙe domin kiwon dabbobi wa ƙala annabi ya ce iza walagal kalbu fil ina duk sanda kare lallage a cikin kwano ko ƙwarya bokiti ko kwangiri kwatanniya ko kuma salka egisulohu saba marratin wanke su bakwai wa aftiruhu thamina fiturabi na a takwas sai zama kun cuɗa shi a cikin mai tarbaya to ƙaunuhu wa aftiruhu thamina fiturab wa zahiru hadisu abdullahi bin mughaffar radiyallahu anhu أن ghafla saman can kun kalli zahirin wannan riwaya wankewan zai zama so takwas kenan saɓanin wanda muka tattauna da muka ce su bakwai sai da kar ku manta wannan riwayan a karatun da ya gabata mariga mun tattauna ta ko da wajahin yadda za a wajen hadda al'amarin ta ko Allah ya sa mu dace li'annahu qala afiruhu samina biturabi fayakunu dalilan ala wujubil ghaflata samina wannan yana nuna cewa za a shigo da wanke wanda yake na takwas qala ibn abdul barri abu umar ibn abdul barri an-numari al-maliki yace bi hadha al-hadith kana yufti al-hasan al-basri da wannan hadisi ne kana yufti al-hasan al-basri al'imam al-hassan al-basar yake ba da fatawa an yi ghassilar ina saba a marratin ya ce a wanke da ruwa so bakwai wasamina biturab na takwas sai zama da ƙasa kake nan kasa ƙasa a na takwas wanki zai zama nawa zai zama tara ko goma ba wala a'lamu ahadan kana yufti bi zalika ghayruhu malam ibnu abdul barri ya ce banda al'imam al-hassan al ban san wani malami da yake wannan fatawar ba wata bi'ahu ala zalika ibnu da ƙiƙin al'id ibnu da ƙiƙin al'id ya mara ma wannan fatawa baya wala allabun abdulbarri yuridu minal mutaƙaddimina mala ya ce mai yiwa ibnu abdulbarri da yake cewa bai san wani malamin da ya tafi akan fatawan al-imam al al-basri ba yana nufin cikin malaman da suka gabata amma cikin malaman da suka zo a baya ibnu daqiqin al-aid yana daga cikin waɗanda suke da fahimtar za iya wuce wanki bakwai ɗin. ko illa fa riwayatun an imami ahmad yace in ba haka ba imam ahmad ma yana faɗin haka kama fil mugni kamar yadda ya zo a cikin muguni na ibn Kudama wa an malikin kuma riwayan wanki so takwas ma ta zo a cikin riwayan malik kama fit talhis kamar yadda ya zo a cikin at-talhis malik ya ce <clears throat> famin ahalil ilmi man rajjaha hadisu abi huraira wa annal ghaslati sab'an wa ajaba an hadisi ibn al-mughaffal bi ajubatin minha ba da ya ce daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin a ɗauki hadisin abu huraira a yi aiki da shi a kan wannan matsala ɗin shi ne a wanke su bakwai kaɗai olahun na bitturab sai suka ba da an san yadda ya kamata a fassara wannan hadisi na ibn al-mughaffal shi ne suka ce an ja'alaha samina li'anna turab jinsun gaira jinsul ma' suka ce e wankin bakwai ne cewa da aka yi ƙasa to shi wannan ai ba jinsin ruwa ba ne Faja ala ma fil marratin wahida ma'adudan bisnaini yace in aka sa ƙasa ruwa to kaga abu biyu kenan fa ka'anna turab qa'imun maqamal ghafla fa summiyat famina sai shi sa aka kira shi takwas amma wanki bakwai ne na takwas din ƙasa ne qalu suka ce abu huraira ahfazu min marra wal da fi dahrihi ko suka ce a dauki hadisin abu huraira a ajin ibnu mughaffal saboda abu huraira ya fi shi hadda a zamanin ma ba wanda ya kai shi fa riwayatuhu aula riwayan abu huraira ita ce abin zabi ita ce tafi dacewa ومنهم من رجح رواية ابن anhu, رضي الله عنه لأنه زاد الغفلة الثمانية daga cikin malaman akwai waɗanda su kuma suka ce a aje ruwayen abu huraira a ɗauki ruwayen ibn mughaffal da shi ne ya zo da abin da abu huraira ya zo da shi kuma ya yi ƙari ya ce a wanke so takwas waziyada makabula mala ya ce ƙari abin karɓe ne khususan min mislihi musamman idan ƙarin ya zama daga amintacce ne kamar na bayan shi ziyadata suka مقبولة إن لم تخالف وهذا لا بأس به لأنه أخذ بظواهر النصوص وفيه معنى الاختيار وأنا مغان دمم فدي wanda suka fi suka rufe a karatun da ya gabata Allah maɗaukin sarki ya samu dace alima muslim ya ce wa haddasanihi ya habibin alharisiyo kala na khalidun يعني ابن الحارث حول السند قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حول السند وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في الكلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى wannan riwayoyi ne akalla guda uku wanda mala ya kawo isnadan don ya kara mana baya ƙwari. ya ce har ilawo ya haya ɗan habib ya karantar da mu alharikiyu alharisiyu wannan hadisi daga khalid ɗan ya haya ɗan haris sai ƙara zuwa da wani isnadin ya ce muhammadu ɗan hatim ya karantar da mu ya ce yahaya ɗan sa'id ya karantar da shi ya ƙara zuwa da wani isnadin ya ce muhammad ɗan walid ya karantar da shi daga muhammadu ɗan ja'afar dukkanin waɗannan hanyoyi guda uku an shu'uba daga al'imamu shu'uba da wannan isnadi keke da keke ghaira an na fi ya yahya ibn sa'idin tare da cewa a cikin riwayan yahaya ɗan sa'id an samu ƙarin wa rakhasa fi kalbil ghanam annabi yayi rangwame dangane da karan da makiyaya suke mallaka domin taya su kiwo wasaidi da karen da ake tafiya farauta da shi wazzar'i da karen da ake aje shi domin gadin amfanin gona walaisa zikiru zar'a fin riwayati gairi ya haya ambatan karen da za a aje domin kula da amfanin gona ba inda ya zo sai a cikin riwayan ya haya ɗan sa'id jira mun gano wannan da kyau ko allah madaukakin sarki ya mu dace wannan kuma shine ƙarshen wannan babi da yake mana magana don gani da abin da ya shafi hulugul kalbi kuma kun ji hukuncin da yake tattare da wannan sannan a takaice kun ji mai wata dabba ce kare da illolin da ke cikin bakin kare da sauran yamin shi da ɓangarorin jikin shi da yadda yake illata ɗan adam da kuma sauran dabbobi allah madaukin sarki ya samu dace babun nahayi. عن البول في الإناء في الماء الراكد wannan babi zai yi bayani dangane da cewa shari'a ta hana yin fitsari a ruwan da ke tsayuri ɗaya an gane shari'a ta hana wannan ruwa na tsayuri ɗaya ka ce za ka yi fitsari a ciki wannan lalalala. أي الراكد بمعنى الساكن الذي لا يجري روان دكي سي واند بايا قدانا قليلا كان أو كثيرا روان كدني كوكو ميواني اتفق العلماء على أن الماء إذا وقع فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه ثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس بالاجماع malamai sun hada kan duk ruwan da najasa ta shige shi ta canza ɗaya daga cikin siffofin shi uku ko dai launi ko ɗanɗano ko ƙanshin shi ta shi ke na wannan abin ya zama najasa da jihar ijima an zalika malice ijima'in malamai ya tabbata a haka amma iza waƙatin najasa filma'i walam tughayyir ahad awsafihi amma da najasa za ta shiga cikin abu sai ba ta canza ɗaya daga cikin waɗannan siffofi nashi ba faƙaɗi talafal ulama fi hazihil mas'ala malamai sun kai sun komo dangane da wannan mas'ala ko mun tattauna wannan matsala bit a cikin bulugul maram haka ne mala ya ce warrajih fihi annal ma'a yin yanjisu illa bit yuri. min gaida tafriqin baina qalilin wa kasirin abin da yake mafi rinjaye a abin da malamai suka ambata ruwa bai taba zama najasa in dai ba ta canza ɗaya daga cikin siffofin shi uku ba kalan shi ƙanshin shi ɗanɗanan shi in ba ta canza ɗaya daga cikin nan ba ruwan na nan a matsayin shi mai tsarki kuma mai tsarkakewa jama'a mun gano wannan Allah madaukin sarki ya samu dace wa haza mazhabul imam malik wannan shine mazhabin imam malik wa ikhtarahu sheikh al-islam ibn taymiya shehin musulunci ibn taymiya ya zabi wannan hukunci wa ibn al-qayyim da al'imam ibn al-qayyim wa shaukani da ko muhammad bin ala al-shaukani wa sheikh muhammad bin al da al-sheikh muhammad ibn al-uthaymin rahimallahu Allah madaukin sarki ya ji kansu baki ɗaya malice al'adilla ha'ula'i ƙalo waɗannan malaman da muka ambata duka imam malik ibn taimiyya ibn al-qayyim shaukani usaimin suka ce la farka bainal kasiri wal qalil ba bambanci tsakanin ruwa mai yawa da kuma ruwa kaɗan fama ta ghayyara bi najasatin fa huwa najis duk ruwan da najasa ta iya jirkita shi ta gurbata shi mai yawa ne ko kaɗan wannan ya zama najasa wa malam ya taghayyar bin najasa falaysa bi najasin duk wanda bai jirkita ya gurɓata da najasa ba to wannan ba najasa bane kun gano wannan shikenan qaulan wahid wa qad sabaqa anna al-ijma'a munqa'idun anna an-najasa idha waqa'a fihi fataghayyara ahad awsafi thalath fa huwa najasun bayani ya riga ya gabata a baya ijma'i ya tabbata cewa najasa idan ta shiga cikin ruwa kuma ta canza ɗaya daga cikin siffofin shi uku to wannan abu ya riga ya zama najasa ko tantama babu qalan nawawi al-imam an-nawawi yace qala ashabuna wa ghayruhum min al-ulama an at-taghawwaq fil ma'i kal-bawli fihi wa aqbah Wakazalika kazalika idza bala fi ina'in thumma sabbahu bala bi qarbin nahri bihayth yajri ilayhi al bawl fa kulluhu mazmumun qabihun manhiyun anhu mare yace malamansu na shafi'iyya da wasu malaman sun ce kaga mutum ya je ya kashi filma'i a cikin ruwa ko fitsari a cikin ruwa wannan mummunan abu ne haka wanda zai yi fitsari a bokiti ko a ƙoƙo ko a ƙwariya ko ya yi a gwangwani sun masabbahu fil ma'i sai ya zuba kuma a ruwan bayan ya yi a wancan abin ko kuma ya fi tsari bi ƙurbin hari kusa da ɗan kogi ko rafi ko kududdufi ta yanda ya jiri ilaihil bawul fitsarin zai gangara ciki fa kulluhu mazmumun duk wannan abu ne abin zargi a shari'a kabihun abu ne wanda shari'a ke tar da shi manhiyun anhu shari'a ta hana wannan abu an gano wannan da kyau ku wannan magan da limamin nawa ya kawo a fakaice yana ma 'yan zahiriya raddi ne su suna cewa da annabi ya ce iza bala ai wannan yana nufin in kai directly amma indirect suka ce baka fada cikin zargi ba kun gane shi ne ka yi a gefe ya gangara ko ka yi a gwangwani ka watsa an gani abin da aka hana ne kai tsaye ka yi su kallon da suka yi ma <clears throat> nassin kenan an fahimta shine nawa ya ci a kayan da abin yake amma kaga sai bai fito karara ya tunkari dagar ba malai ce wa kada zakarnal aka salasa lil ma'i ma afradil hukumi hakika mun ambaci karkasuwan ruwa uku tare da keɓance wannan hukunci min annal ma'a ƙudratan ala ƙudratan eh, ala salasata a ƙasamin alma'ul jari wa huwa la yanjis wal rakid wa huwa wala sabila da taharatihi wa ma'ul bi'r ruwa kala uku ne ruwa wanda yake tafiya ba abin da zaka same ka sashi na jasa in dai yana tafiya ruwan ba za ka yi najasar da shi ba sai dai aka cutar da na gaba da kuma ruwan da ke tsaye wuri daya baya tafiya wannan shine najasa kun gano wannan ba ka da yanda kuma za ka yi tsarkake shi sai kuma ruwan rijiya huwa yan jisu shi ma ruwan rijiya za a iya najasar da shi wala hu sabila tsahara amma ruwan rijiya akwai yadda ake biya tsaftace shi wa da abu hanifa rahimahullahu li kulli wahidun hukuman amma limam abu hanifa ya ware ma kowane ɗaya daga cikin karkashe-karkashen wannan ruwa hukuncin shi na musamman wa ta bar shafi'i bi tawqiti wa ahmal hadhihi al-aqsam thalath واعتبر مالك بالتغير وعدمه ولم يعتد بالاقسام الثلاث malamai sun kai sun komo ne sha limamin shafi'i sai ya wakata lokacin shin an yi da dadewa har najasan ta shashe da kanta ya ce to shikenan ruwa ya kubuta daga najasuwa kuma karkashe-karkashen ukun nan duka ya ce in an dade da yin abin har abin ya gushi da kanshi shafi ya ce ruwa ya tsarkaka amma shi maluku ya ce lalle za a lura da canzawan in ya taba canzawa kuma ba wani ruwan da ya zai kwashe wannan ya tafi da shi ba to yana nan a matsayin shi na najasa kun gano wannan da kyau ku ba za a lura da wai karkasuwan uku yana gudana yana tsaye ruwan rijiya ne waye waye duk ba za a lura da wannan ba jama muna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce fa huwa ittikawul amakin almiya la yujuz albayl fil albawl fil mawarid almiyah abinda ake son duk musulmi ya lura shine taka tsantsan da yin fitsari ko kashi a duk inda yake magudanar ruwa ne لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم ذلك دمي النبي حرم تولى ونهى عنه كما يهانا والإنسان إذا بال في الماء فإنه يفسده على الغير domin duk sanda ɗan adam ya je ya fi tsari a cikin ruwa to yana ɓata ruwan ne fa ga wani waƙar saba da ya tabbata fi cikin bukhari anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala annabi ya ce la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri kada ɗaya daga cikin ku ya sake yayi fitsari a ruwa wanda yake tsaye wuri ɗaya ruwan da baya tafiya ولذلك قال ulama, innal البول Filma'in Rakidi الراكد والدائم yu'tabaru min al-muharramat malaje kaga yin fitsari a ruwan da yake tsaye waje ɗaya bai tafiya to wannan aiki haramun ne wasabau fi zalika annal ma yakhbusu wa yunajjis cewa ruwan yana lalacewa kuma ya zama najasa kuma alhali masu su amfani da ruwan kuma suna da yawa kama anna fihi dararan ala sihatin nas kamar yadda yin haka kuma cutarwa ne ga lafiyar mutane li'annal ba'adu kada ya shiribu min hadal makan domin za a iya samun wani yanzu ya ce zai sha ruwa daga wannan wurin wa mawarzil miyahi ya tajuhun na fi asfarihim irin waɗannan magudanar ruwa mutane suna buƙatan irin wannan wuri ko wannan ruwa a halin tafiye-tafiyensu fatanzilin ru'a rifqa an zalikal maurid sai a samu karauka na mutane suna yada zango a wannan wurare fatar tafiƙa bi hamlil ma'i laha wa yashribu wa tashribu dawa min zalikal ma fala yu'minu min husulid darar alaihim fi nufusihim wa fi dawabihim irin wannan wurin zai yi mutane su je su ɗiba su sha ko su guzirin shi ma ko su sha da dabbobinsu to in ya zama mutum ya je ya fitsari ko ya kashi mai yiwa ya zuba wasu ƙwayoyin cutar da mutanen za su yi su cutu kuma su cutar da hatta dabbobinsu ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على bauli filmi البول في المياه الراكد da wannan ne malamai suka bayanin haramcin mutum ya je fitsari ko kashi a ruwan da yake tsaye wuri ɗaya wannan shari'a ta hana wannan kwata-kwata jama mun gano wannan da kyau ko shi sa bai halatta musulmi kwata-kwata ya je a fitsari ko ba haya a irin wannan ruwan da yake tsaye wuri ɗaya ruwan da baya gudana ba an gano wannan da kyau ko amma in ya zama ruwan yana gudana shine wa ammal anhar aljariya amma korama wanda take gudanuwa fa za iya ko ba za iya ba eh sauran bayanan ba mu riga mun zo da shi ba a tsammaninmu wannan zai iya ƙara mana karatun yau to amma wa ala ƙadar kadar kifaya insha Allah sai mu yi haƙuri da ɗan abin da ya samu a karatun da zai biyo bayan wannan da izinin Allah za mu zo da sauran bayanan in Allah ya so sai dai ban sani ba ko akwai masu tambaya kan wannan matsalar shi muna da ragowar lokaci ko? na eh. hmm. a dama magani da muka yi ba kala kada ya gace ba kala ƙanshi ɗanɗano in ɗaya ya canza an samu matsala kuma kai ka ɗauki ɗaya kawai eh. a amma bai canza ba ruwa nan ba na jasa ba ne mun karanta shi a hadisin kullata yana cikin bulugul mara shi sa ne marmaza ne ishara mun karanta shi a hadisin kullata ne idan ruwa bai canza ba wannan ba matsala ha gani cewa me tambayan ka shi kenan aha ruwan rijiya na tafiya ne shigowa yake ba tafiya yake ba inda ruwan rijiya na tafiya da ba gan shi ba mun gane aishi shigowa yake baya komawa ka lura na aha amma ana jin warin fetur din ba za a rula da shi ba mun gano wai kanikawa da suke zuba ruwa a galan ɗin fetur wanda an wanke bai gama fita ba ko na bakin mai to mai hukuncin shi hukuncin shi ɗaya ne in har ya zama za a ji warin fetur ɗin ko ba warin wannan mene bakin man injin oil din yana nan ba za a iya tsarki da shi ba sai a wani abu amma ba na ibada ba wannan tambayar naka tana da kyau now da har ana ba za shi wajen ana zuba mai ruwa don a gyara shi kamar wata bot a ah, kamar dai wata bot ustazu an zuwa mai chlorine ne ko ne suke cewa ne chlorine da eh to kaji kaji masu abin dama inda na so mu zo ke to sai aka zuba mai waɗannan abubuwan sai tasiri a jikin shi ya canza ɗanɗanon san ba eh, a aha ya canza ɗanɗano shi kenan ba za a amfani da shi wajen ibada ba sai da dafa abinci ai shi ruwa sai ya tsaya a mai al'adan shi sai za tambayin da na so ku yi shi ne a ƙasan ingila ruwan da ke shiga ban ɗakin shi yake circulating ya dawo masu kuma amma in ya zo za a gan shi a wustata his sala bai canza ba za a iya sala da shi za a iya na za mu zo wurin Wairo rijiya in jaza ta bata shi muka ce za a iya gyara shi ta za a iya gyara shi za mu yi su wurin ka gani mai yiwa da mun zo da muzakira na gaba sharhin waɗannan hadisan da kaji sai ka tafa tara a gaba na'am wai dama abin da ke ɓata ruwa ba na jasa ne in ya shiga ya canza mai ɗanɗano ko kan shi ba ka iziya idan ruwa ya gurɓata da gari da kullu sai canza ɗaya daga cikin ɗanɗanon shi guda uku za a lura da shi ta idan ruwa ya gurɓata da zuma ya zama ya canza kala ya canza ɗanɗano za a lura da shi yanzu idan ka zuba ma faro-faro ɗinka ruwa za ka yi a lura da faro-faro zai za ka iya kai a lura da ruwan sabulu sabulu da jasa ne din dinna nan ɗaya wace haka ana faɗa eh ai ba zai canza shi daga ruwa gaba ɗaya bai nan sunan shi na ruwa ai a ah, ya danganta in aka tun shi na za a ji turare a ciki za a lura da shi a hato kaga ya zama wasan yara kenan ka bai ce wani da kyau ko in dai wani awsafihi salat ya canza kuma bayyin duk na karanta waɗannan maganganun sabatun ba da wannan dan darul bahiya wani dan abun nan da ya fitar da masail ba kuma ya gashi ana ai mu wani kakkamanta fa akwai shi ina san da wannan abubuwan ya riga ya canza ma'anan shi na ruwa ya canza siffa ɗaya na uku kajin ɗanɗanan ha za ka gane wannan ɗanɗanan kaza ne wannan kalan kaza ne wannan ƙanshin kaza ne ya riga fitar da shi daga osafiyar ya kun wannan dama in an zuba abin bai canza komi ba ai abin da ciki amma bai canza komi ba malamai sun ce dama da amfani da shi har yau kana rufit broadcast ne kana maimaita maganin da muka riga muka faɗi a baya ne amma in har wannan abin ya bayyana ka ne ya riga ya zama haka ba sai an kalle shi an ce faro faro ba amma kana kallon wannan ruwan ya gurɓata da abu kaza ai ruwa ne amma wannan abin ya bayyana ai wannan ruwa ne amma ga ƙanshin ya bayyana ai wannan ruwa ne ga kalan ya bayyana ya riga ya bayyana kenan dama in bai bayyana ba muka ce yana nan a cikin tsarkin shi dama mai bambanci magana mu da naka Na. eh na. qala alaikum salam karatun na tabi gaba annabi ya hana mutum yi wankan janaba a ruwan da ke tsaye wuri ɗaya baya gudana za mu zo diddin ruwan da ya tsaya ce ko ba ba wani izinin ya shiga ya wata bukata irin nashi a cike ba don zai iya cutar da wasu ina ba ta mun gane na eh. eh ta kaga shi kenan an gaya maka kenan wannan tambayar ma bai kamata ka yi ba ina ba ta mun gane wannan da kyau shi da ka riga ka ji hukuncin na kamar ruwan da yake shi kuma yanayin ruwan wajen da yake kamar katin ko kan ba kato wannan kuma katin na cikin iziya min karari yi kenan wannan an ce wani abu ya shiga shi kuma wannan ba shiga yi ba muna magana kan wani abu aka sa mashi shi kuma wannan ai ba sa mashi aka yi ba a ga hukuncin ba ma magana ɗaya mu muke yi ba na'am eh a ya riga ya wuce ai abu ne kai ka san hukuncin ba sai yanzu ka sani ai shara ba ta tasau ai mun gane ai ba ta tasau sai wa na'am kunu sai ya san kunu kuwa ba kasan ne ya yi wani ya kare ake ɗibuwa da kasan wurin ba shi ya tambayin da wani ya yi shi ne wani abu ne canza shi bai ai ba zuba mai wani abu aka yi ba ko zuba mai wani abu aka yi kasan wurin ne take haka ko ba shi ba kwana babu wani matsala kan shayi sai wa to Nabi annabi Allah madaukin sarki ya samu dace ta Allah kai mu katu na gaba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum